Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Hausa BOH aka lalbo a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jiran shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jiran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na tsabtar muhalli. Bayansa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah ai sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu ware assalamu alaikum yau asabar 19 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da hudu ga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 233 da suka gabata rana irin ta yau wato 19 ga watan disamban shekara ta 1787 kasar saliyo ta fita daga mamayar 'yan mulkin mallaka na kasar portugal na tsawon shekaru 327 ta kuma koma ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila turawan portugal sun mamaye ƙasar leone tun a cikin ƙarni na goma sha biyar miladiya a wancan lokacin da turawan sun mai da ƙasar wata kasuwa ta bayi waɗanda ake sayan su domin ayyukan bauta a ƙasashen turai sannan bayan da turawan ingila suka kwace iko da ƙasar sun ci gaba da gudanar da kasuwancin bayi a ƙasar ta saliyo inda ake sayan bayi bakaken fata ana ɗaukar su zuwa kasashen turai daga ƙasar ta saliyo ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka na ingila turawan sun ci gaba da yi mata mulkin mallaka har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kanta ƙasar saliyo ta samu 'yanci daga hannun taron kasar ta samu 'yanci daga hannun turawan ingila ne a shekara ta 1961 sannan kasar tana da fadin kasa kilomita murabba'i 71,740 kuma tana yammacin nahiyar afirka kamar da kuma take makwabtaka da kasashen gini da liberia masu saurari ko kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan disamban shekara ta 1852 aka haifi albert abraham michelson wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar amurka asalin iyayensa dai 'yan kasar rasha ne amma ya kammala karatunsa na jami'a a wata jami'ar sojojin ruwa a kasar amurka bayan haka an ɗauke shi a matsayin malami a wannan jami'a a lokacin ne ya gudanar da bincike a kan haske inda ya kai ga samun nasara ta kirkirar na'ura wacce take iya gano sauran haske har ila yau ya samar da ƙa'idoji na lissafi na sauran hasken albert abraham ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1907 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wasu 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen turai suka kashe sadiq ganji babban jami'i mai kula da al'amura na raya al'adu na kasar iran a birnin lahore na kasar pakistan ganji ya yi aiki a matsayin jami'i mai kula da lamuran yada al'adu na kasar iran a kasar pakistan har na tsawon shekaru hudu sannan ya halarci taron bankwana da ma'aikatan da ya aiki tare da su a wannan fage a birnin lahore yana kan hanyarsa ta komawa kasar iran ne waɗannan 'yan ta'adda suka kai masa hari kuma suka yi sanadiyar rasuwarsa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon nigeria niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. a kan mita 16 da 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. su. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da sakin yaran da aka sace a jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya. Ƙwararru na maraba da matakin buɗe kan iyakokin Najeriya gabanin fara aiki da yarjejeniyar cinikayya marar shinge. Ana zaman ɗarɗar gabanin babban zaɓe a Afirka ta tsakiya. Tun ziga labaran kamar da za a ci su. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da sakin yaran da aka sace a nigeria cikin wata sanarwa da mataimakin kakakinsa farhan hak ya fitar antonio guterres ya yi bawa matakin gaggawa da hukumomin najeriya suka ɗauka wajen ceto yaran yana mai kira da gaggauta sakin waɗanda suka rage ba tare da wani sharaɗi ba sakatare janar ɗin ya kuma yi kira da a ƙara matsakaimi wajen tsaron makarantu da sauran cibiyoyin ilimi a ƙasar tare da nanata goyon bayan da majalisar ɗinkin duniya take da na taimakawa gwamnati da al'ummar najeriya a yakin da suke da ta'addanci da tsoron ra'ayi da manyan laifuka shi ma asusun kula da kankanan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya yi maraba da sakin yaran da ƙungiyar boko haram ta yi ikirarin sacewa arewa maso yammacin kasar cikin makon da ya gabata wakilin asusun a nigeria peter hauskin ya bayyana cikin wata sanarwa cewa hare-hare kan cibiyoyin ilimi abu ne da ya yi matukar keta hakokin yara rahotanni sun ce sama da yara 'yan makaranta 300 ne aka sace a makon da ya gabata bayan wani hari da aka kai makarantar sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke kankara a jihar katsina a arewa maso yammacin kasar ta najeriya sojojin najeriya dai sun ceto 344 daga cikinsu da yammacin ranar alhamis kwararru a fannin hada-hadar cinikayya sun shinshina wa matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka na sake bude kan iyakokinta na tudu gabanin fara aiki da yarjejeniyar cinikayya mara shinge ta kasashen afirka tun da fari an tsara fara aiki da yarjejeniyar ne daga watan yuli na wannan shekara amma aka ɗage zuwa ɗaya ga watan janairu na shekarar 2021 da ke tafe sakamakon barkewar cutar annobar corona masana na ganin buɗe kan iyakokin na najeriya zai ba da damar bunƙasa hadadar sukayya. musamman waɗanda ke dogaro da safarar hajoji ta tudu to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta ware kuɗi har dalar amurka miliyan 35 don tallafa waɗanda tashin hankali a yankin tigray na ƙasar habasha ya shafa ana sa ran amfani da waɗannan kuɗaɗe ne wajen samar da ruwan sha mai tsafta da kayayyakin tsaftar muhalli da magunguna da ba da kariya ga fararen hular yankin da yake zokaci game da hakan yayin wani taron manema labarai da ya gudana kakakin babban magatakarar majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce ya duban fararen hula ne suka tsere wa gidajensu a yankin na tigray kana amurki ke buƙatar tallafin jin kai mr dujarik ya kara da cewa akwai kimanin mutane dubu hamsin waɗanda kusan rabin su yara ne ƙanana da suka isa ƙasar sudan don gudun hijira tun bayan barkewar tashin hankali a tigray a watan nuwamba al'amuran tsaro a jamhuriyar afirka ta tsakiya na ci gaba da taɓarɓarewa a yayin da ya rage kwanaki tara a babban zaben ƙasar a ranar da da ta gabata gungun masu dauke da makamai da dama a kasar sun gargaɗi shugaban kasar faustin archang tuadera kan kada ya kuskura ya shirya zaɓukan kasar lamarin da ya biyo bayan haramta wa tsohon shugaban kasar francois bozize tsayawa takara a zaben shugabancin kasar tuna dai majalisar ɗinkin duniya ta sanar da aikewa da tawagar wanzar da zaman lafiya wacce ke cikin shirin ko ta kwana bayan shirin hararen da aka kai wa wasu yankunan yammacin ƙasar ta afirka ta tsakiya a ranar 27 ga watan nan ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa gami da na 'yan majalisar dokoki a wannan kasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya to labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da war haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran daga tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun na trypanosomiasis wanda aka fi sani da sleeping sickness. wato cutar nan na yawan bacci ita dai wannan cutar kwayar cutar trypanosoma brucei ne ke jawa wanda ta rabu kashi biyu akwai tb gambiyanse da kuma wanda ake samu kenan a yammaci da afirka ta tsakiya sai na biyun kuma shine tb rodensiense da ake samu a gabashin afirka a yankin latin america suma suna da nasu da ake kira a american trypanosomiasis ko chagas disease ita dai sleeping sickness din nan ana samun ta ne ta hanyar cizo daga ƙudar da ake kira sassay fly da ake samu a karkara yawanci dai ta fi shafan manoma masu kamun kifi masu kiwon dabbobi da masu farauta kinan da suke shiga cikin dazuzzuka sun fi kowanne a al'umma a hadarin kamuwa da wannan cutar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa a 'yan shekarun nan an samu ragowar masu dauke da cutar daga mutum dubu goma a shekarar a 2009 zuwa mutum 2000 a shekarar 2017 zuwa 2018 ita dai yaduwar cutar ta danganta ne daga ƙasa zuwa ƙasa haka kuma za mu ga cewa akwai bambanci da ake samu a yankunan da ke ƙasa guda ɗaya adadin misali a shekaru goma da suka wuce ƙasar congo kenan ta fi kowane ƙasa yawan masu cutar ƙasashe irin su burkina faso ghana da nigeria sun nuna cewa masu cutar ba su da yawa sosai yawanci wanda suke samun cutar an samu sun ragu sosai sosai a shekarar 2001 ne zaɓin um, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da wani gangami da zai bibi wannan cutar domin ganin an kawo ƙarshen ta zuwa shekara da talatin. ana iya warkewa daga wannan cutar idan an yi magani amma kuma yana jawo rasa rai idan an kyale mara lafiya mutane dabbobi su ne ma'ajin wannan cutar wato su suke taimakawa wajen yaduwar ta dabbobi irin su sa akuyoyi aladu da sauransu suna taimakawa wurin yaɗa wannan cutar a al'umma ita kuma kudar nan da na faɗa a baya ta fly din ta ita take yada wannan cutar kenan wadda za ta ciza mutum kuma ta sa mai cutar kuma ta taimaka wurin yada ta ana samun ita wannan ƙudan a ciyayi ko wurare masu bishiyoyi da yawa kuma tana cizon mutum haka da rana ne ba wai da daddare ba akwai hanyoyi da yawa kuma da ake iya samun cutar misali ta hanyar karin jini da shi na wasu halittu a jiki ko kuma mai ciki ta sa wa jaririnta da dai sauran hanyoyi yanayin cutar ita tb conveyance wanda ake samu a yammaci da afirka ta tsakiya ta bambanta da ita tb rodensiense kenan da ake samu a gabashin afirka kenan ita dai wannan bayan sai din ta ji mutum bayan takan ɗauki makonni ko watanni kafin mutum ya nuna alamun rashin lafiya akwai alamu da mutum ke iya nuna irin su um, ciwon kai mai tsanani rashin karfin jiki um, zazzaɓi kuraje har gitsewan bacci wato sai mara lafiya ya yi ta bacci da rana amma da dare kuma sai ya kasa bacci rashin isancen jini a jiki rama da dai sauransu masu saurare kada a shafa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli ke zuwa muku na nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali kan cutar nan ta sleeping sickness wanda ake cewa trypanosomiasis ko kuma a ce mata cutar bacci. akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya amfani da shi wurin kare kansa saboda babu wani rigakafi ko wani takamaiman magani na kariya daga cutar shi yasa hanyoyin kare kansa suke da matukar mahimmanci da farko dai za a iya tsabtace gonaki da ciyayin da suke kusa da gidaje a ringa amfani da maganin kashe kwari don kashe su wa'annan ƙudajen kenan da suke yawo da wannan cutar duba cikin abubuwan hawa kafin a shige su musamman idan ajiye su kusa da bishiyoyi ana iya hana yaɗuwar cutar ta saurin gano masu dauke da cutar da yi musu magani na gaggawa kuma ana iya bincikar gano dabbobi da suke dauke da cutar suke yawo da ita to yanzu dai a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ne mamu da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah haɗa mu a wani sabon shirin wasu alaikum tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne da ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin nishaɗantarwa a yau ma ma dauke da ta sabuwar waka ne da wani mawaƙin iran ya gabatar wanda ake kira da suna sa'id sulaimani fur wanda ya mana waka akan tekun oromiya da fatan masu wariya su gyara zama domin su harshe shirin domin waka bakin mai ita ta fi daɗi kamar da masu iya magana ke cewa. خشک سال عاطفه ها پر ترک نباش بر روی زخمای دل ما نمک نپاش بر روی زخمای دل ما نمک نپاش رحمی به چشم های پرم نرو ای خاطرات شکست و حرمت آواز را شکست عاشق کنار اسکله ها ساز را شکست تا رنج ها از این غم جانگاه می کشد دریاچه to a gaida sa'id sulaimani fur a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu jaran zamu shirin sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a ci gaba da bin bibiyar mu a shafin mu na yanar gizo domin sauraron son shirin muke dauke da su wato wwwtv 1ng They knew عاشق کنار اسکله ها ساز را شکست تا رنج ها از این غم جانگاه می کشد دریاچه ارومیه را To da haka ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirma na wannan lokaci, amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da sakin yaran da aka sace a nigeria cikin wata sanarwa da mataimakin kakakinsa farhan hak ya fitar antonio guterres ya yi ba matakin gaggawa da hukumomin najeriya suka ɗauka wajen ceto yaran yana mai kira da gaggauta sakin waɗanda suka rage ba tare da wani sharaɗi ba sakatare janar ɗin ya kuma yi kira da a ƙara matsakaimi wajen tsaron makarantu da sauran cibiyoyin ilimi a ƙasar tare da nanata goyon bayan da majalisar ɗinkin duniya ta da na taimakawa gwamnati da al'ummar najeriya a yakin da suke da ta'addanci da tsoron ra'ayi da manyan laifuka shi ma asusun kula da kankanan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya yi maraba da sakin yaran da kungiyar boko haram ta yi ikirarin sacewa arewa maso yammacin kasar cikin makon da ya gabata wakilin asusun a najeriya peter hauskin ya bayyana cikin wata sanarwa cewa harare kan cibiyoyin ilimi abu ne da ya yi matukar keta hakokin yara rahotanni sun ce sama da yara 'yan makaranta 300 ne aka sace a makon da ya gabata bayan wani hari da aka kai makarantar sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke kankara a jihar katsina a arewa maso yammacin kasar ta najeriya sojojin najeriya dai sun ceto 344 daga cikinsu da yammacin ranar alhamis kwararru a fannin hada-hadar cinikayya sun shinshina wa matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na sake buɗe kan iyakokinta na tudu gabanin fara aiki da yarjejeniyar cinikayya mara shinge ta kasashen afirka tun da fari an tsara fara aiki da yarjejeniyar ne daga watan yuli na wannan shekara amma aka ɗage zuwa ɗaya ga watan janairu na shekarar 2021 da ke tafe sakamakon barkewar cutar annobar corona masana na ganin bude kan iyakokin na najeriya zai ba da damar bunƙasa hadadar cinikayya musamman waɗanda ke dogaro da safarar hajoji ta tudu to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kuɗi har dalar Amurka miliyan 35 don tallafa waɗanda tashin hankali a yankin tigira na ƙasar Habasha ya shafa ana sa ran amfani da waɗannan kuɗaɗe ne wajen samar da ruwan sha mai tsafta da kayayyakin tsaftar muhalli da magunguna da ba da kariya ga fararen hular yankin to masu sauraro kuma da wani ne za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da ku cewa mini lafiya